لقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند والدارمي في السنن بالسند عن عرباض بن السارية رضي الله عنه قال في ألفاظ مختلفة وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقال رجل وفي رواية فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا وفي لفظ فماذا تعهد إلينا قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد في لفظ حبشي في لفظ كأن رأسه زبيبة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وذكر البلبهاري رحمه الله في شرحه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما خلقتم متبعون ولم تخلقوا مبتدعون وقد استوصى أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أوصري قال قل آمنت بالله ثم استقم وهذه وصية الله وأمره إلى عباده في كتابه فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فالله سبحانه أمرنا بالاستقامة على دينه وشرعه ونهانا عن الاختراع والابتداع في الدين كما قال عز من قائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تتقدموا على الله بالقول والعمل ولا تتقدموا على رسوله بالقول والعمل فالخير كله في اتباع النبي محمد وشرع الله عز وجل عباد الله إن الأمة المسلمة أصبحت في حالة لا يدرى أهي مستقيمة أو معوجة فقد كثر الابتداع في الدين فقد كثر كثر الاختراع باسم الدين وهو وهي أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فمثلا نحن الآن في نهاية العام الهجري من هذه الجمعة بدأت بشارات كاذبة تنتشر على الناس لا أساس لها من الدين بعض الناس يهنئ بمجيء آخر جمعة في هذه السنة المباركة هجرية المباركة أن لك هذا من أمرك بهذا وبعض الناس يقول بالتقدم يهنئك بنهاية العام وبداية الجديد أن لك هذا هذا اختراع والله في الدين ثم إنه عمل لا يصدر عن عقل ولا عن حس سوي ما الذي تبشرني به عن الابتعاد من الدنيا وقربي من الآخرة أو من ترك ما أعرفه إلى ما لا أعرفه لما تبشرني وفيما تهنئني هل تعرف مصيري هل هو إلى الجنة أسأل الله أن يكون كذلك أم إلى النار والعياذ بالله ألم تعلم أن هذا الإنسان إنما يأكل أجله فإذا تيم تيم المشار ألم تعلم أن الحياة خير للإنسان محسنا كان أو مسيئا فإن كان محسنا فقد يستزيد وإن كان مسيئا فقد يستعتي ويتوب إلى الله يا الأمة الإسلامية السنة السنة والاستقامة الاستقامة استقيموا على الدين وعلى الصراط المستقيم فقد ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة أنه يوم القيامة يأتي أناس من أمته ليردوا على حوضه فيزادون فيقول من أم من أمتي يا رب فيقال إنهم قد غيروا وبدلوا فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ ما فارقتهم فحذاري حذاري عباد الله ثم إن هذه الاختراعات والابتداعات بدأ من جديد في الأنكحة في الزواج وفي شؤون الموت كلها باسم القرآن والله ما أنزل الله بها من سلطان وسترسل يوم القيامة ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزول قدم عبد وفي لفظ قدم عبد عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس وفي لفظ حتى يسأل عن أربع أما السند الذي جاء بخمس فهو سند ضعيف أما الذي جاء مبهما والذي جاء من أربع فهو سند صحيح وهو حديث ثابت عن شبابه أو عن عمره فيما أبناه عن عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل به وفي رواية وعن حياته أو عن جسمه فيما أبلاه فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم يوما موقوفون على الله وسيحاسبكم على أعمالكم إن خيرا فخير أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا صالحة وخيرة وإن شرا والعياذ بالله فشر وعاقبتها وخيمة فقد قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الأي والحكمة وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا yan wa masu albarka wannan khutba wannan khutba ta wannan rana mai albarka ta juma'a 26 ga watan 12 watan zulhijja hijirar da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da sha biyu ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2026 a wannan masallaci ne albarka na juma'a na markazin tanwir markazin nur da ke nan mu'assasar tanwir layin makabarta farawa hotoro karamar hukumar nasarawa a jihar kano najeriya ta yi magana ne akan alistikama aiwa akan addini a hada sahu a daidai da kafada a cikin addini kar mutum yadda garin girin gidi shi da karambani idai nemo gira ya rasu ido a can muna roƙo Allah ya tsare yan masu albarka bai mukaddima da na saba yi kuma nake faɗa da alfahari ba alfahari na mai toroko ko jiji da kai ko jin wata uwa a rai bal alfahari na mutumin da ya yi koyi da abin koyi shi ne nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata a hadisai ingantattu wannan mukaddimar ita ce mukaddimar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hudubobin shi gaba daya ko ta juma'a ko ta idi ko ta istisqa ko kowace hubba da jiwa mutane kuma wannan mukaddima sai idan yake wajen karantarwa ko wajen wa'azi ko wajen nusarwa ko wajen fadakarwa ko wajen mitin kai ko aure zai daura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mukaddima da yake kenan ina roƙon Allah ya ba mu ladan koyi da annabi Muhammad sanda muke masa Allah ya sa ya amfane mu a duniyar mu da lahirar Allah ya sa mu zama abokan zaman a gidan aljanna fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadi yawa masu albarka imam abu dawud da imam tirmidhi da imam ibn majah da imam ahmad bin hanbal a cikin musnad da imam ad-darimi a cikin sunan da wasu su sun hadisi da sanadi zuwa al-irbad Allah ya kara mishi yadda yace wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi mana wa'azi mai kama zuciya wa'azin da yadda ki zukatan wanda yasa zuciyar sai da ta raurawa ta kada idanu suka zubar da hawaye shi kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da yake khutbar sai da jijiyoyin wuyansa suka tashi bakinsa yi kumba idan idansa yi kada zar wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulallah wannan wa'azi kamar daga yau babu wani kamar wa'azin mai ban kwana wani umarni kake ba ko kuma ya ce ya rasulallah ka yi mana wasiya ma'ana ba mu wani umarni mai tsanani wanda ba za mu saba shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bude baki yace ina umartar ku da ku ji tsoron Allah mai buwaya da daukar kuma ku ji ku yi biyayya ga shugabanku ko da kuwa bakin bawa ne kansa duk sanko ko kora Allah ya bashi shi shugabanci akan ku ku saurare shi kuma ku yi masa da'a idan ya yi umarni da abin da yake da'a ga Allah yadda kuma hirɗinku ka shaidinku da ƙirƙirarru fararru sababbin abubuwa a cikin addini don duk ƙirƙirarren abu a cikin addini ɓata ne duk ɓata kuma yana kai mai shi zuwa ga wuta a wata riwaya ya ce kuma ina umartar ku da bin sunnar sunnata da bin sunnar halifofi na shiryayyu masu shiryarwa ya ce ku sa daratsa ku taune su da kyau sanai ya ce wa iya kuma muhdasatul umur kuma a shirdinku da sababbu sababbi kirkirarrun abubuwa yan wa masu albarka wani sahabi ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wasiya sai ce ka ce na yi imani da Allah sannan ka tsayu a kan haka kar ka yi dama ko hagu ka tsaya cik in ma tafiya za ka yi ka tafi a kan wannan gwadabin kar ka yi hagu kar ka yi dama don in ka yi gaba akwai a bangaren dama akwai masu kira kira suke zuwa gabata kar ka rudu da abin da suka fada a bangaren hagun makwai masu kira zuwa gabata, bata kar ka yadda ka roni da abin da suke fada ka tafi sak ta mutanen faransa suka ce ka tafi tudurwa. ruwa wato direct ka tafi kai tsaye kar ka saki hanya qul amantu billah thumma istaqim yan wa masu albarka wannan umarni na samun istiqama umarni ne na Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayansa cewa su samu istiqama da aka sura ta 41 suratul fussilat ita lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu suka tsaya akan haka satanazzalu alaihimul malaika malaiku sun nan duniya za su ringa sauka akan suna tabbatar da su akan al'amura suna tabbatar da su akan digadigansu da aka abin da yake tayarwa da mutane hankali su ba tayar musu da hankali abin da yake tsorata mutane su ba sa tsoronsa duk wani abu da yake zama barazana ga wani waɗanda suka ce rabbun Allah sun mastakamu ba ya tayar musu da hankali ba ya razana su ba ya zama wata matsala a da su kuma suna sha da su ne la ta hafu wa la ta zan karku ji tsoro karku bakin ciki in suka zo mutuwa waɗannan mala'ikun haka za su gaba da gaya musu kar ku yi bakin cikin za ku bar duniya kar ku ji tsoron za ku lahira kar ku ji tsoron abin da kuka bari a duniya na iyalai da dukiya da kaza da kaza da kaza kuma kar ku yi bakin ciki da abin da kuka bari a duniya na komi ne. Don abin da za ku je ku tarar a matsayinku na masu kama. ya fi abin da kuka bari yadda ubangiji zai kula da bayanku a matsayinku na masu istiqama ya fi ku inda za ku kula da su lokacin da kuna rayu da kar ku ji tsoro kar yi bakin ciki kare da karau kuma yi farin ciki a ne muku albishir da wannan aljannar da kuka kasance na alkawar muku ita in kun yi imani kun samu istiqama kuma za su ringa gaya musu mu ne majibantan al'amuranku a rayuwarku ta duniya da rayuwarku ta lahira kuma duk abin da kuke so kuke sha'awa kuke fata a gidan aljanna kuna da kuma duk abin da kuka nema za a kawo muku shi a gidan aljanna hadda tuwo tsohuwa ta yi tambaya ta je ana gidan aljanna daga nama sai kaza duk ana magana ta ce kai ku saurara babu tuwo a gidan aljanna har da tuwo sai dai muke nema ruwa gidan aljanna akwai tuwo wanda da laysat hunaka aynun ra'at mithlahu wala sami'at anhu za ta shi ido a ido tuwo ne irin wanda take sani a duniya amma sai ta dandana ta ce wannan wani special ne na musamman Allah ka kai mu aljanna wannan kyauta ce sauka ne ne daga Allah subhanahu wata'ala wanda yake mai gafara mai jin kai Allah ka kima da gafara ka jikan a sura ta 46 al ahqaf bayan Allah ya ce lalle wanda suka ce Allah shine ubangijin mu suka tsaya akan haka sai ya ce babu tsoro akan su babu bakin ciki a tare da su kuma waɗannan su ne ma'abota aljanna suna ababen ƙaddarawa da dawama a cikinta sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa kyakkyawa Allah ka sanya mu cikin masu kyautata aiki yanwa masu albarka lallai musulmai mun samu kanmu a wani yanayi ƙirƙire-ƙirƙire a cikin addini ya zama kullum sabon samfuri kake samu yanzu muna ƙarshen shekarar musulunci har an fara ana taya kamar na allah ya kawo ka ƙarshen ko juma ta ƙarshe a wannan shekara ana taya kamar na a kan ne ake a kamar na ka zo juma ƙarshe waye sanar da kai ita ce ta ƙarshen da za ka yi babu wata baya wani ya fara wai in advance ine maka murna da karewar shekara da farawar shekara shekara ta kare ne sabuwar ta fara ne wannan wasu irin shagala ce kuma da me kake taya ni murna kwanaki na sun kare na kusa mutuwa ko kuwa a'a da zan bar inda na sani zuwa inda ban sani ba ma adraka yanzu zaka wannan rayuwar da nake ita ce mafi daɗi gare ni fiye da wadda zan sarar kai baka sani ba cewa rayuwa a wajen mutum ko na banza balle da kirki alheri ce idan mutumin kirki ne zai ƙara ayyukan kirki da nagarta in mutumin banza ne za ka an ba shi dama iku bai gyara sau da me kake mun murna kake mun farki wannan ɗabi'a ce ta banza ɗabi'a ce ta arna musulunci bai san wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam a musulunci ya shekara daidai ashirin da uku ya taɓa taya su murna abin da yake taya su murna shine idan ramadan ya zo ce gashiyakum shahrun fi shahrur rahma Wata rahma ya zo ya lullube amma ba taya su murna yake yi lokaci ya kare ba a ko shekara ta kare ko shekara ta zo a'a ka sani yanzu haka wannan shekarar da za ta zo ita ce shekarar shan wahalarta yanzu dukkanin mu gaga ba muslim muslim tiket muka yi ba ba muslim muslim muka yi ba inda mun san inda za ta kai mu kenan ba sai ni buru ma kan 2023 din ta zo ba ya kake haka ya kana ganin darussa a cikin rayuwarka amma baka izina da su me ya sanar da kai cewa da shekarar da take kama nan wahala kake to murna ne kake a ciki shagala ce wannan jama'a wajibi musulmai mu dawo mu kawo kan koyarwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar mana jama'a musulunci in shekara ta kare ba wani abu da aka shar'anta a yi la ta yi murna la zuwa budar wata shekara ko rufe shekara ko kaza duk da fara ce 419 ya kamata hukumomi su ringa kama masu yin wannan abin don suna yin wannan zagon ƙasa ne ga tattalin arziki efcc hukumar efcc da icpc ku ringa masu kama irin wannan abin don zagon ƙasa ne ga tattalin arziki wata hanya ce ta cin dukiyar mutane da zalunci da barna kuma ce wannan suna la'anta kuɗi ne cikin abin da ba shi da amfani ba shi da fa'ida a musulunci kowane wata ɗan ya ƙare kamar ka ce yau ashirin da tara ga wata yau muna juma'a ashirin da shida asabar lahadi litinin ashirin da tara kenan ga watan zulhijja in magariba ta taho kowa sunna shine a tafi duban wata kowa i duba wata in an gani a sanar da mutane an ga wata ayi addu'a ka kalli watan yi addu'a ce ya hilal ahallahu Allahu alaina bil yumni wal khair wal bar اللهم wa هلال رشد وخير لا هلال زيد غي وضلال كي addu'a. amma ba wani budar shekara ba wani rufe shekara wannan duk damfara ce da fawon nayi koyi ne kwaikwayo ne da arna muna roƙon Allah ya dawo da musulmai kan tafarki na ƙwari yan wa musulmi wannan shakiyanci na kirkire-kirkire ya shiga ko'ina a cikin rayuwar mutane kuma wuraren da ake neman albarka ɗauki aure misali me ake nema a cikin aure albarka a samu ƴaƴa zuriya ta kwarai yau an zo wai akwai wani abu wai da ake wai mul qur'an qur'an day ya kuke wannan rana ce da kuka mayar da ita dan saba wa qur'ani abinda qur'ani yake da ku qul amantu billahi innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu bid'a to wani dan an raba ƙur'ani sai ya ɗauka ai to yanzu an karanta ƙur'ani eh ko an karanta ƙur'ani dai bid'a ce annabi ya yi aure ya auren su sun yi aure sun auren ba taɓa sabon sun yi ba in ko wannan abin akwai shi da su da ka bid'a ce waye yake yi bid'a ce kuna yi dan neman albarka ba za ku samu albarka ba gabanin a faru waɗannan abubuwan da yawa na kan ba da misali ɗauki ɗauran da aka yi shekara ashirin baya dawo can baya da shekara ashirin zuwa yanzu wanne aka fi samun rigingimu da rashin zaman lafiya da tashin hankali a cikin to kuma lokacin da aka fara waɗannan abubuwan a kwana na saukan ƙura'ani a yi distajin a ɓata a hana mutanen unguwa bacci saboda za ka yi aure ko za ka aure ka shiga haƙƙin miliyoyi suna allah ya isa an hana su bacci ko mu su ce Allah ya isa ba ka cutar da su ba su ce sun yafe ba kai baka ne musu yafe maka ba ba za ka ga albarka abin da kake nema da ka ana kawo maka yariya sai ku fara bala'i rana ita ina nan bayan na gama sun ba wata yarinya ta kirawo ne shekarar ta ɗaya da wani abu da yin aure ta ce wallahi tun ran da aka kai ta zuwa wannan ran suke magana ba ta taba samun farin ciki ko na kwana ɗaya ba an yi yawon mulmur'an an yi eh, eh, eh, yawon walima an yi yawon dalabin an yi yawon ishiriniya wai ita ba za ka maye irin wannan ba duk abin da aka cika an cika abin da shiriri ka ku dena ba yadda aka yi ka ci haƙƙin wani sannan kai ka samu abin da kake so ba zai yi to ga wata masifa kuma an yi mutuwa a lokacin da ake neman gafara ga mamaci ido ya rufe sai ya ta biroyi da can ana fama da sadakar uku da bakwai arba'in da shekara wannan ya lafa yanzu kuma sun fito da sabon shakiyanci a ba da dubu sha biyar a sauka ƙur'ani naira dubu ta kwanke ƙur'ani naira dubu ta ɗaurewa naira dubu ta ɗandaku sannan duk izo naira ɗari biyu arha kayan ba. izu guda naira ɗari biyu don kana biyu izu guda a bakara aya saba'in da hudu kenan tamanin da ɗaya haddan kada da fatiha amma duka naira ɗari saboda kana a tsararri akwai mai biyan ladan karatun alkur'ani wa yake yi biyan ladan karatun alkur'ani shi ne wanda ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha la aqulu alif harf بل ألف لام من حرف بل ألف حرف لام حرف وميم حرف آية 84 81 kalmomi nawa ne a ciki harufa nawa ne a ciki sai kai multiply by 10 nawa za ka samu sannan ikhlasin ka yawa a ya maka ba wanda ya sana da jiki Allah amma don kana tsarar ya sai baka naira dari kai kuma ka ji arha kayan bako a zuwa damfare ka naira dari jama'a mu kya kyami watsi da duk abin da babu shi a cikin addinin Allah babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al-istiqama al-istiqama al-istiqama mu tsaya akan addini zaka je lahira kana tunanin ka tafi aljanna in aka tashi kai ka wuce kai ka wutar ma akan fuskar ka za a ja ka ba ba ka da alfarma ka tattaka da kafa na roƙon Allah ya tsare mu azabar wuta Allah ya tsare mu bid'a Allah ya tsare mu kirkira cikin addini Allah ya arzuta mu istiqama Allah ya arzurta mu tsayuwa akan sunna Allah ka shirye mu Allah ka shirye duka gaban Allah shirye manya shirye yara Allah shirye maza shirye mata Allah ka shirye malamai Allah ka shirye shugabanni Allah ka shirye kowa da kowa Allah ka shirye musulmai Allah ka dawo da mu kan tafarki na kwarai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka zare mu azabar wuta Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah muna roƙonka Allah ka ba mu aljanna Allah ka tsare mu azabar wuta اللهم إنا ضعافا لا نقوى على النار فنجنا اللهم إنا ضعافا لا نقوى على النار فنجنا اللهم إنا ضعافا لا نقوى على النار فنجنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والملحدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا هادي يا سلام يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله أمركم بشيء بدأ بنفسه نفسه